Jama'a Assalamu alaikum Zainab Ibrahim ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya da hanyoyin kare kai daga kamuwa da cututtuka masu barazana ga rayuwa a yau da kullum. Shirin a wannan makon zai yada zango ne a tarayyar Najeriya inda za mu yi dubi kan abin da ya shafi namijin goro da kuma fa'idarsa ga lafiyar ɗan adam. Shi dai wannan goro ya samu karɓuwa a ƙasar Hausa yadda ya kamata, saboda mutane da dama sun fahimci matuƙar alfanun da yake da shi. da dama wasu na ganin matsaloli irin su mura da tari karamin abu ne idan har aka samu namijin goro. A dalilin haka ne shirin ya zanta da wasu mutane don jin yadda suke kallon namijin goron. Inda muka fara da Malam Muhammadu Isyaku da ya shaida cewa. To gaskiya na ɗan jima na amfani da namijin goro akwai kuma dalilai da dama ɗaya bisu biyu da ya sa na kanci na farko dai lokacin da na dan fara koya wurin abokanan aiki ko muna hira haka a ofis akan siya ta ina gutsira in ji kasan yana da ɗaci to har ya zamana ya zama mun jiki dai ba na ma iya zama banci namijin goron ba ina jin yana sani watsakewa irin mura da na kan jima ma ni ban yi shi ba saboda yadda ake cewa yana magunguna da yawa so ka ji dalilan da ya sa na kan amfani da namijin goro da wuya ka ji kamar yadda ɗaya goro yake mutane za ka ji sun ci kan sa su kwannafi ya sa kirji zafi a ce yana da nicotine yana da wani illa to inda namijin goro ya bambanta kenan shi magani ne banda wannan sauran abubuwan da ya kai so na ni iya ba matasa shawara za su rinka iya amfani da shi ba wani abu dai da za a ce ko yana da side effect bai da illa ba ko wani abu so kaga ya bambanta da ɗaya goron shi ma malam yahya muhammad aliyu ya yi na'am da namijin goron eh ina cin namijin goron ne ba don wani abu ba saboda idan ban ci shi ba wani ban jin daɗi amma idan na ci shi ina samun jin daɗi wani ɗan tare tare wata karamin majina tana fita sannan kuma saboda haka nake cin shi kuma ina cin daɗin shi sosai to baya ga ci na lafiya kamar tari mura da kake ci akwai wasu dalilai da sa kake cin shi kuma eh a akwai dalilai da yawa da yasa nake cin shi dan irin labarikan da muke samu da kuma wanda mun kaci kake ji irin mura mura nan da ake kaga yanzu ina mura mm. abin da yasa nake mura na yi tafiya ne kwana biyu ban ci shi ba amma yanzu da na ci shi wannan zai zama babu shi gaba da zai zama na washe ban da wata matsala don kwana biyun da ban ci shi ba sai nake ji kamar na shekar ban ci ba amma da na same shi yanzu sai zama ba wani damuwa kuma Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba duk da yadda mutane da dama suka yaba da amfanin namijin goron akwai waɗanda suka ce su ba sa ci musamman ma saboda ɗacinsa kamar yadda malam abdullahi modi bukar ya bayyana kai bana bana bana son shi bana ci daga baki daya na fari da shi ne ɗaci apart from ɗacin shi kuma a wani lokaci yana sa ni kamar ciwon kai na gaskiya kenan abin da yasa bana so in ci kenan ba wa ya zama mun dole ko wani irin abokanai sun ce mu a yana magani yana magani haka shine zan ci kuma cin haka ma sai na dage amma din ba haka ba na ci wato ka abu mai zagi ne da dacin wannan na gaya ya hana ka ci ba wai ina ina cin ɗayan goron eh. ba wai dacin shi ba ne. Eh. sometimes in mijin goro in na ci yana sani wallahi kamar ciwon eh, kamar ina jin ciwon kai hakan nan so na cika yadda da shi Shi ma Malam Aminu Abdullahi Mada ya ce gaskiya baya ci. A ne gaskiya dutu dalili ɗan kalilin saboda ba isasshen ni kaina lafiya ce da ni ba saboda ba na cin abu mai ɗaci kuma kaga namijin goro na ɗaci sosai shi yasa abin da dalilin da yasa kawai yasa ba na cin namijin goro. Amma baya ga laruri na lafiya abu ne da ka taɓa ci a baya ko kuma kake son ci? Eh da ina cin namijin goro sosai saboda yana maganin tari wanzu ina hada haɗa da tontom na ci maganin tari kuma da mura in ina da yawan majina a cikin maybe cikin ciki na haka maybe ina kan fato da ko in kako ta In dai na ci namijin goro. Ganin yadda namijin goron ya samu karbuwa a tsakanin al'umma ya sa muka nemi jin ta bakin ƙwararru inda muka zanta da wani ƙwararren likita Dr. Abubakar Sani Adamu a birnin Abuja don jin menene alfanu ko rashin alfanun cin namijin goron. ya fi ɗaya goron amfani ma saboda shi a yana da wani sinadari da yake hana yaduwan ciwon daji musamman na ciki ana kai shi colonic cancer ko kuma sai colon to gaskiya inda mutum na yau da ci in ya ci a sha ruwa sosai yana rage tasirin a sinadarin ciwon daji ma'ana kansa kenan to akwai wanda zaka ji ma sun ce in sun ci abin da ya shafi mura tari duk abin nan su lafiya lau menene gaskiyan haka ba ma mura kawai ba har ciwon mafitsara ma kamar za ga wani mutum ya ci da yawa sai ga tsarin a canja har ciwon shawara ma yana yi so amma gaskiya ba mu da wani bincike da muka yi na musamman a kimiyyance a cewaye eh, a cewaye ga abin da yake amma ta da wasu ga maka sun amfani shi ga abin da yake mutuwa ma'ana ma'ana yana yi kenan amma baya ga alfanansa ko moriyarsa da ake ci za a iya cewa yana da wata illa eh eh yana da matsala saboda yana da daci hmm. wannan dacin kuma zai iya illawa hanta da sauran bangarorin jiki tunda kaga kamar shi ma kamar kwayar magani in kana shan magani ka wuce inda aka ce ka sha to zai zo maka illa ba zai maka amfani ba haka ne to a ya za a kwatanta bambancin amfanin shi da goro da aka saba ci wato macen goro ko irin su daushe din nan da kuma shi namijin goro eh to gaskiya namijin goro ya fi shi amfani gaskiya shi wancan yana da yana da illa kamar inda taba take da illa a jikin dan adam haka shi wancan goro yake da illa amma wannan gaskiya shi yafi macen goro amfani gaskiya a jiki a kimanci kuma a lafiyance kenan ah. to kamar irin bangaren masu maganin gargajiya da za su hada magunguna da namijin goro saboda tunanin moriyar shi kana ganin zallan shi in aka lokaci ko kuma in ya fita daga ainihin yanayin shi na zallan shi aka hada da wani abu yana iya kawo wani abu ko kuma duk da haka ba illa eh, in aka hada shi wani abu ne maka amfani ba so da kuma da ake shi drug interaction ma'ana za su da wani sinadarin ko ba su ko su maka illa ko kuma ba su maka amfani ba to da kan iya amfani da shi shi ya fi alfanu gaskiya amma da moment da zan aka aka hada shi da wani abu wani sinadari kuma ba zai maka amfani ba. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da mu mai sama Allah ya taimake su amu Kai co a gaida likita bokan turai, a da niyya sosai. nace a likita maganin gargajiya abu ne da ya samu matukar karbuwa a nahiyar afirka hakan ya sa muka zanta da mai siyar da maganin gargajiya don jin ko akwai wani haɗi da suke yi da namijin goron n sunana a gaskiya bana hada namijin goro da maganin gargajiya sai dai ina siyarwa masu bukata zallan shi idan har mutum ya kawo min korafin fama da tari ina ba shi shawarar ya haɗa namijin goro da alawar tamtam ko gishiri baya ga haka sabbin ma'aurata na yawan cin shi saboda yana taimakawa wajen neman haihuwa sai dai bai kamata ya yawa a jikin namiji ba haka ma babban taimako ne ga mace mai juna biyu da ke yawan zubar da miyau A matsayina na mai bayar da maganin gargajiya ina shawartar mutane su ci namijin goro saboda yana taimakawa waɗanda ke fama da cutar tari da mura. Ni ba ni rena boka sannan kau ba ni rena malam. Ni ba ni rena boka sannan kau ba ni rena malam. To koya dattijai ke kallon namijin goron? Tambayar da muka yi wa Abdulrahman Abdulaziz kenan wani dattijo a jihar Legas. To namijin goro dai ina ci amma ba kwarai ba. Wannan dai daushen goron ina ci ga hina ina saidawa. Eh, inda duk na ji jikina kamar ina jin bacci zan ci wannan goron to baccin zai daga sai kuma in daga kuma can bacci ya sake ni to na ci shi ba zan ji bacci ba amma dai shi kamar wannan dai daushan suna ci kamar in mutum na ci ne sosai wanda ainihin goron suna ce na sa mutum tuka a zuciya saboda shan nan da gare shi ba shi na wasu sai suna ca suna shan su guda ko zai wanke wannan dattin goro ba da ta taba Allah ka ba mu sa mai sama Allah ba azaba gobe ya kwaɗai ce fa baka yau gobe dan ka. Tuma Dalla, da haka shirin ya kawo ƙarshe a wannan lokaci sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin wakilinmu Muhammad Sani Abubakar da ya taimaka wajen haɗa shirin da kuma masu sauraro da kuma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa Radio France International RFI ni Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri. Allah ya ƙara mana lafiya.